Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna uwar mijina kashi na arba'in da ɗaya. Shiru falon ya yi, tuni lubuna ke riska kuka tun sanda mazan ya fara ba da labarinsa. Dama ita mace ce mai tausayi. Mam shara waye ta yi na tausayin mazanin shi ko Muhammadu kusa da shi ya maso. ya dafa kafaɗarsa yana ɗan bugawa kaɗan kaɗan alamun lallashi abi kuwa shiru ya yi kamar ruwa ya ci shi kafin ya ce ya sha ba ta kyauta ba ai ba a rama cuta da cuta da alkhairi ake ramawa kuma tunda suka gane sun yi kuskure sun roƙe ta gafara me yasa ba za ta yafe musu ba yanzu ga shi duk yakin da ta yi daga ƙarshe ita aka zo aka ci ta da yaki ban ji daɗi ba sam gashi ta sanya ka cikin mayuwacin hali wanda in ta samu labari sai ta ji dama tun farko bata aikata hakan ba ya faɗa cikin damuwa kafin ya dafa ma'azan yana farin ba komai son komai zai yi daidai ka yi hakuri ka cire damuwa a ranka ka rungumi kaddararka kana tare da abbanka ne ba zai ƙara bari ka yi kuka ba ka ji ko dala mishi kai ma'azan yana share kwalla a jiya zuciya biyu ya sauke kan ya ce mo ka ɗauke shi zuwa ɗaki ya wanka ya canja kaya ka tabbata ka ba shi kilifa ya aske wannan suma da ta rufe miki fuska ya faɗa cikin sigar zolaya ɗan murmusawa ma'azin yi kafin ya miƙe Rugo hannunsa Muhammad yana faɗin barka da zuwa ɗan uwa, 'Na ji daɗin ganin ka. Da haɗuwa da kai a matsayin ɗan uwana. Tunda da nake ni kaɗai nake rayuwata daga ni sai wannan rigimamiyar yarinyar. Ya faɗa yana nuna libina wadda ta maka mai harara tana share hawaye murmushi ma'azanyi yi mai kayatarwa yana kallon libuna wacce take kallon sa tana wanda shaidu ido ɗauke kai yana kallon Muhammad kafin ya danke hannunsa ya ce ni ma na yi farin ciki dan uwa ya faɗa shi ma fuskarsa na nuna farin cikin da yake ciki hannunsu na sarƙe da juna suka wuce zuwa ɓangaren Muhammad ɗin wanda abi da mam suka bi su da kallon sha'awa ita kuwa lubunawa kallonsa take tana jin wani yanayi ya tare da ita suna zuwa ɗakin muhammad bedroom ne mai ɗauke da banɗaki muhammad ɗin da kan ya haɗa mai ruwa ya shiga yayi. yau ne rana ta farko da ya wanka cikin nutsuwa har ya ji ya ji daɗin jikinsa yana fitowa muhammad ya riga ya fito mai da kayan sa riga da wando ne black and white abin dariya muhammad da kansa ya zauna da shi gaban dressing miro ya dona kilifa din a jikin wuta yana aske wa ma'azan din gashin da ya cika mai kai da fuska baki daya murmushi kawai ma'azan ke yana kallon muhammad ta mudubi. yana jin wani bangare daga damuwarsa ta ragu ko ba komai ya haɗu da wasu iyalan domin kuwa abi kamis yana madadin abbansa ne yana kama mai sai gashi ya fito ras da shi kyansa da zatinsa tare da haibarsa suka bayyana, sai Ramadu kawai. Kallon kansa yana shafa kansa rabonsa da zama irin haka a gida, kafin ummi ta yanke duk wani jin daɗinsa na rayuwa. Sai yau, shi ma Muhammadin wanka ya sa irin kayan ma'azan din, sai dai kala mabambanciya. Hannunsu na cikin na juna suka sake fitowa falon suka iske mam na jera abinci. A akan makekin tebur ɗin cin abinci. Mom je ta bi su da kallon shawa a ranta jin daɗin ganin zaratan maza masu kwarjini da tsari. Sani da aiki ma yi mata ta amsa tana kallon sa tana washe baki. Alamun tana cikin farin ciki. Abina shi ma ya fito ganin sa haka shi ma ya sa shi farin ciki sosai. Rungume su siye dukansu yana yi wa Allah godiya. yana ɗagowa ya ci karo da labuna tana tsaye tana kallon su cike da burgewa ware mata hannu yana faɗin ke mata hokin jidota da sauri ta karaso ta gefen muhammad ta tsaya ta bayan ta sanya hannu inda abi ya dafa bayan ma'azan tana kuma kallon bayan ma'azan ɗin sakin zabiye yana faɗin na yi farin ciki famili na barkan ga da zuwa kai kuma ɗana ya faɗa cikin murna Mazan ya ce ni ma kabi abi na gode ma Allah da yasa ina da rabon haɗuwa da ku. Haɗuwa da family ɗina wanda suka yi min nisa. Jinjina kai a abi yana faɗin ka daina gode son. Wannan fa aiki na ne mu je mu ci abinci ko? Ya faɗa yana kallon su. Kada kai su kai suna murmushi baki ɗaya suka bi shi a baya. Lubuna kuwa duk matsin maza idan ta kamar ya sani. Ya waiwayo suka da ido. murmushi ya saka mata a karo na farko sandarewa lubuna ce saboda yadda murmushin ya rike ta lokaci daya wucewa ya yi barta ita ko da ta karasa ta ja kujera jikinta da a mace ko ana cin abinci amma baki daya a tancin ɗin lubuna yana ga mazan wanda shi bai ma san da take toyawa ba bai wani sa abincin da yawa bai tashi Mamman ne ya bi shi sau koma falo suna hira sai ta mai da kunnanta kansu tana ji yana faɗa muhammad shi lauya ne yana aiki a high court ne ta abuja a inda shi muhammadin yake faɗa mai shi ma inda yake aiki kuma ya yi makaranta a jami'ar malaysia yanzu haka yana aiki da gwamnatin kasar sudan wajen shimfida kwalta suna ta jarirarsu mason ya saki jiki yana ba muhammad labarin yanayin aikinsu a najeriya shi ma yana bashi nasu a haka biyu zai same su wanda shi ma sama sama ya abincin hankalin shi na gunsu tsakiyarsu ya zauna shi ma aka shiga hirar da shi tagumi lumuna ta buga tana jin yadda zuciya take buga duk bayan kowace dakika matukar ta kalli ma'azzam mom ke gefe ta kura mata ido tana mamakin me ya samu lubuna yau ganin ba ta da wannan amsa ya sa ta banza ta ci gaba da cin abincinta A Najeriya kuwa motar su da hira na tashi ummi ke ta fito. Tana fitowa ba wanda ya ganta waje ta fito ta iske busha cikin mota. Ba ta wata wata ba ta bude ba ta shiga tana farin musha mu koma mu can. Jin magana ta kawai yi a sama kamar zai yi magana sai ya fasa ya ja motar suka fice daga unguwar. Ba suka zuba bakin makekin gidan da hanzari mai gadi ya zo ya buɗe musu gate. suka sulala ashe ce kan gaba fitowa ce tana sakin guda ita ma magana ba a baya ba tuni suka rikita gidan can wata yar yaya bukar ta fito da turaren wuta tana hurawa amarya wacce ya kura ta fito da ita daga mota gaba sashe suka suna sakin guda da tafi lokacin da suka nufi kofar da za ta sada su da babbar tangame man falon Zaira da ke rike hannun ya kura ji take kamar ana tinta. guda da sashe suke kamar ta mutu take ji banda zubar da hawaye. Ba ta komai. Ya gana da ke cikin bejon ɗinta ita da kawarta zinatu ta wuf ta tashi. Jin guda ta mamaye gidan. Da sai girji ce tana kulalo ido tana faɗin zinatu ya tabbata. Ga amarya an kawo. Wallahi ji nake kamar na je na burma mata wuka gaban iyayen nata. tsaki zina ta ja tana faɗin sai ki je ki banka mata sai ki je ki saka mata ana miki faɗan ki yayi kiwon awaki kina zancen ta haihu me na damuwa ke da kika san nan da sati daya za ta koma inda ta fito sannan ta ga gana ce kafin ta ce Allah kawata wani munafikin murmushi ta ce kafin ta ce in dai da malam da boka sai ta fita ta bar miki gidanki da mijinki na sha na sha ruwan wallahi ƙawata ta faɗa cikin gadara da wani yatsu na fuska ya na ce ta bata hannu suka tafa tana faɗin shegiya ƙawata ko shedan na tsoron haɗa hanya da ke dariya ce tana faɗin don uban mutum shi ɗin shedan na haɗa hanya da shi na haɗa hanya da shi ne yau karatun duk karatun ɗaya ne karatun dare dukkanmu muka yi shi yasa har ta fara ta kare ban fahimci komai ba dariya suka sheke da shi suka kara tafa daidai lokacin da suka ji shigowar su falon yan uwan alhaji da suka zo daga kano suna musu lale marhaban cikin mutunci da karramawa yan uwan kabiru suka amshe su aka zaunar da zahira wata yar gogon kabirin wacce ake kira da uwan ta karab ta karbe little ummi da ke hannun hajiya tana faɗin Allah ne girma kaga inda ake yi don Allah irin haihuwa jika albarka Allah ya sa wata shekara ki haifo mana yan hudu ba ma yan biyu ba ta faɗa tana yi wa ummi rawa wacce ke ta ɓangare dariya nan wata ma ta karɓi madu suna yabawa suna saka albarka Hajiya ce yi gyara murya tana faɗin to sha Allah yau dai za amaryar ku mun kawo muku mun ji daɗin yadda kuka karɓe mu ga yi ranar ta shigo cikin ku fatan za ku rike ta tamkar yarku ta cikin ku domin yanzu ta ku ce kuma kuma sai ku yaƙuri don tana da ɗanyen jego uwa na ce ta karbe da cewa mun karɓa wallahi Allah ya bada zaman lafiya mai ɗorewa da haƙuri da juna yara kuma muna so inda inda karima aka kawo wallahi kawo bai ƙi ba inda hudu ma aka kawo wallahi kawo bai ki ba shi da ya kwashi shekaru kullum yana shigowa da haushi babu wani dan oyoyo kullum jiya yau babu ci gaba ta faɗa tana hararar ɗakin gana, wacce ke ciki suna jin duk maganganun da ruwa nike watsawa cikin zafin rai gana ta miƙe zinata ta rubuta kallonta ta yi tana wuce ta ce sake na fita na ci uwar waccan ballagazar karuwar ƙauyen ta faɗa tana huci sakinta zinat ce tana faɗin izi madam barta ke da kike da ta ke da kike da ragamar ragamar ɗan wannan su a hannunki fa yake to me kuma zaki su duk furgaban za za su yi ki bar da ta yi lokacin ne ko ba za ta yi ba ko ta faɗa tana kallon A jiya zuciya gana ta sauke kafin ta koma gefe ta zauna tana wuce zina tana mata dariyar shigiyanci ya kura ce ta katse su da yadda suke zuba ma zaira kirari da kuma yabo gefe ɗaya kuma suna yada ma ya gana habaiki da faɗin da ta ce amina ne bangaren uwar gidan mu kai ta mu danka mata amana bisa al'ada dare yana yi wani ce ta miƙe tana faɗin kusa so ku biyo ni kun san matar gidan sai mai gidan ta faɗa cikin gafe ta so da hira suka yi suka bi wani inda ta wuce kai tsaye cikin wani bedroom tana tura kofar lokaci ɗaya da sallama sashe na gana haka suka haɗa baki suna sakin buɗa masu yawo da gamshin turare suna fama da shi suna shigowa a gana da zinatu suka kalle su keke cike da mamaki har suka zazzauna kan kafet ɗin da yake tsakar ɗakin uwa nake ta nuna ya gana ta ce ga uwar gidan ga uwar gidan nan karfin gida uwar gida ga amarya hasken gida ta shigo an ka miki amanar ne ta iyaye da suke badawa tun da al'adar mu ce da gayya ta faɗi magana bayan ta wani juya a ido wani wulaƙantaccen kallo ya gana ke bin uwa da shi kafin ta ce ai da na da ci uwa ni yar kanzaki ke zaki karba amana dan na ga kirce rage ki kaso auren ki ki zo ki auri kawun naki mu yi zaman kishi da ke ta faɗa kai tsaye lokaci ɗaya tana balla masa da suka tsuru tsuru suna kallon ikon Allah tana banka musu harara baki uwani ta kama tana cewa wane ni da kaddarar dole ai uwani ta yi zaman kishi da ke a gana watan tonan asirin ki ne ya zo ai amaryar dai ita ta dace da ke domin daga kamun ludayin mutum ake ganin beran masar ta faɗa tana wani turo ɗan kwali gaba zuciya ce ta tuko ya gana za ta yi magana zinatu ta riga ta da kai ƙawata wannan wani turare ake busa mana kada a ce da turaren mallaka ne ake turare mu da shi ta faɗa tana toshe hanci ya mutsa fuska ya gana ce tana faɗin waya sani tunda dangin asiri ne in a suke to ni ya a tafa na kwana zancen amana police and police ku tashi ku bar mun daki amana ban karba ba ba kuma zan karba ba kabiru ne ta zo kabiru ne ya auro ta to ta zo ta da abin da nake bi tun da dai kun kawo ta ko domin ni dai na san mijina da shi karan kashi ga baki dai mallakin ya gana ce ita kadai ta faɗa cike da izgilanci cikin mamaki suke binta da kallo bare mahajiya wacce ke bin ya gana da kallon mamaki ita ko zahira tana cikin mayafi tana kuka ba su san sanda ta ji kukan ya tsagaita ba ta ɗago kanta cikin shara-sharan mayafinta tana karewa gana kallo wacce ke jifan su da mugun kallo ashe ce ta miƙe tana farin ikon Allah hawa baiwa Allah amma ko dan ganin idan mu kya rage wani abun ko mu ma saboda al'ada ne kada mu ki kawo ta ki ce ba a daraja ki ba amma kan amanar ta ai mutunta ne kadai za mu dankawa ke da ita kowa, kowa a iyalansa sai ya wanke inda za a kira shi mijinki haka za a kira shi mijinta kin ga da abin ɗaya ne ta faɗa tana balla mata rara kan ta ce ku tashi mu kai ta ɗakinta dare na yi kar mu shiga lokacin ango. To masu sauraro